الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لتاكم نبي شيني الأذكار النووية لتاكم الإمام النووي الذي مجلس من الأريبيو دا أربعين دا بقي من أتكن فسلي لكي بياني أكن تاريخ النوبة a musulunci nau'ukan annobobi da suka afku bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji an lissafa mana wasu masu ta da hankali al-imam ya faɗa mana maqsudin ambaton wannan fasalin shine domin mu gane cewa wani abu ya faru kafin mu kullum idan mutum yana tuno da tarihi abubuwa ba za su rikice mishi ba yanzu daga cikin damuwar mu a najeriya duk duniya ba mutum ne manta tarihi kamar ɗan najeriya abu zai faru amma ya manta amma abin bai taɓa faruwa ba kuma yana da rai aka yi abin da wayen shi amma kuma sai ya sake yadda ya maimaita kuskuren da ya faru da shi a wancan tarihi wanda ka'ida Allah bai dan adam ya zama haka ba to shine mahimmancin tarihi a kowane bazi daga cikin tasirin tarihi yan uwa akwai mas'alolin fiqh wanda mai bada fatawa da tarihi yake wahore su kwarai da gaske akwai masalar fiqh tarihi kawai zaka buga misali da zaka ba da labari tarihi kun ga akwai wannan mana yace wa zakara ibn qutaybah fi kitab al-ma'arif babban malami al-imam ibn qutaybah ad-dinawari sahibu at-tasanif al-mufida al-imam ibn qutaybah ad-dinawari yana da littafin sa al-ma'arif da ya tattaro fannonin ilimi musamman ababen da suka shafi tarihi a cikin wannan littafin nasa na al-ma'arif ya yi ruwaya anil asmu'i daga babban malami alimam imam abdulmalik ibn quraidin al'asmu'i babban malamin luga lugha kuma mahaddacin waƙoƙi marwaitan su fi adadi tsawa'i ne. imam al'asmu'i ya ambaci adadin manya-manyan annobobin da suka faru a tarihi ya ambace su nahwa haza kwatankwacin wannan matankwacin wanne guda biyar ɗin nan da aka faɗa mana waɗanda suka fi girma mun ji dai wata annoba da ta afku a cikin kwanaki uku kowace rana sai da ta ci mutum dubu saba'in ko mun ji akwai annobar da ta tafiyar da iyayi na mutum ɗaya guda saba'in da uku ko saba'in tsakanin jikoki da 'ya'yan anas radiyallahu anhu wanda dama kana kafirar zurriya yana da zurriya yana da 'ya'ya masu yawa da jikoki to sai da Allah ya karɓi 'ya'yansa da jikokinsa guda saba'in da uku a wata annoba da muka ji ta an ambata mana ita a baya kun ga duk wannan ta faru saboda haka in ka ga wata annoba da take faruwa duk duniya ta rikice in aka gama ga baki sai ka ji ana cewa mutanen da suka mutu ba su dubu biyu ba to za ka hada su da wacce wanda mutane dubu ɗari da goma suka mutu kano wannan shi to ibnu qutaybata ya ambaci wannan fihi ziyadatun wa naqsun amma a riwayar da ibnu qutaybata ya ambata a cikin littafin sa al-ma'arif eh, daga al-imam asmui to akwai wani ragi akwai kuma wani qani qala wasu summiya ta'un fatayati an kira wannan annobar da ta'un al-fatayat ai mun ji ta ko hmm ta'un fatayat to an kira ta da ta'un al-fatayat wato annobar 'yan mata ko annobar budurwai me yasa li'annahu annahu fil a bil basarati annobar ta fara ta fara bayyana ne a tsakanin yan mata a garin basra yan mata haka matasa su ne suka fara yin suka fara yin annoba ciwon ya fara kama su to daga nan ana nan ana nan sai annoba kuma ta shafi kowa ba 'yan mata ba kawai har da maza kuma ba ta bayya ba ba ta babbabba ba ke ta bige jama'a A yi tarfa mutane suna mutuwa Allah ya tsare mu ita ce ba'unul fatayat wa wasif da kuma garin wasif garin wasif ɗaya daga cikin garuruwan iraki ne kamar yadda basra ke ɗaya daga cikin manya-manyan birane na iraq wa shami sannan kuma abin ya tsallaka ya shiga biladun sha ji fitina wal kufati sannan kuma da kufa a iraqin dai kun ba fitila fitina ce, ba karama annoba ba ce. Sau da haka duk abin da kaga ya faru a yanzu to an taɓa yin irinsa a baya wanda ma ya fi shi tsanani sai dai jama'a sun bambanta a imani sannan mutane sun bambanta a dauriya sannan kuma matsalar ɗan adam ita ce mantuwa da rashin karanta tarihi ko ya karanta amma ya manta ko ya karanta bai manta ba amma yake aiki da shi amma duk abubuwan da kake ganin suna afkuwa a duniya na na rigingimu hatta zaluncin shugabanni na sha faɗi zaluncin shugabannin da aka yi da don kana kwatanta na yanzu za ka ga shafawa suke Allah ya shirya mana su hmm. Allah ya sa ka su zama duk wanda suke a ma su zama mutanen kirki su daina zalunta bayan Allah amma dai a tarihi an yi mugayen shi wa kai kana jin Allah ya jarrabi mutane da kaman alhajjaji ya kake tsammani eh? kana jin da sauki to amma ka ga manta tarihi nake na Allah shi kyauta wa yuqalu lahu ta'unul ashraf ana ce masa annobar manyan mutane annobar mutane masu daraja limama ta fihi min al-ashraf saboda a wannan annobar an samu manyan mutane da yawa sun mutu ce a ce minista wane ya mutu gwamna wane ya mutu mu kan ko da aka gama har a can ƙasashe ina jin ba wani gwamnan wata ƙasa da yake ko akwai wani gwamna babba ya mutu sai dai a nan ƙasar ina jin wani babban mutum ɗaya ya rasu ko cikin gwamnati Allah ya fi masa ya kansa shi kadai ne ko akwai wani wannan mai fararen kayan nan ko Allah gafarta mishi ji kansa to kaga akwai wannan to su a wannan annobar manya-manyan mutane suka ta mutuwa قال wa يقع بالمدينة ولا مكة طاعون ya tabbata annoba irin ta إن ba ta taba abuwa a makka ba ko a madina ma'un ba waba'i ba an faɗa mana akwai bambanci tsakanin alwaba'u da abba'u الطاعون نوع من الوباء صدق الوباء أعم من الطاعون والطاعون أخص من الوباء من غاني أي فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا duk ɗa'un to annoba ne amma ba kowace annoba ba ce ake ce mata ɗa'unu so daga ɗa'un wani nau'i ne daga cin annoba kamar yanzu misali da aka yi covid-19 corona ita ce annoba ga baki ɗaya a a kaga ita nau'un mina nau'un mina eh, kyauta wa babu wasi'un wannan babin yana da yalwa babin da mun na faɗan mana cewa al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin littafinsa sa da ya rubuta shi akan tarihin annoba da hukunce hukuncenta bazlul Ma'u fi fadlil ta'un littafi ne mujalladi guda to hatimarsa wato kammalawar littafin ya ware ta musamman don ambatan annoba annoba da ta afku tun daga waccan da aka faɗa mana wanda al'imamul ne ya ambata a matsayin annobar farko wadda ta faru a iraki a lokacin ba a buɗe iraki ba a garin su mada'inu ya zo ɗa'unu a mawad ta zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu wadda ta faru a biladun sha to haka al'imam eh, ibn hajar ya yi ta lissafo su ya ta lissafo su har zamanin shi ƙarni na tara al'imam ibn hajar ya ta lissafo su har ƙarni na tara yana buga misali sau da haka fanni ne mai babban babi ne mai faɗi wafi ma zakartuhu tambihun alama taraktu al-imam an-nawawi rahimahullah yace a cikin abin da na ambata akwai fadakarwa a bisa abin da ban ambata ba ai ma taraktuhu aksaru mimma zakartuhu ki abin da bai ambata ba ya fi yawa fiye da abin da ya ambata tabbas wannan littafi na al-imam ibn hajar littafi ne wanda yake shakundum da ya tattaro mas'aloli da suka shafi annoba ya ake mu'amala da ita hukuncin yin addu'a a lokacinta hukuncin taruwa jama'a su tare a yi addu'a irin yadda ake nan a ce a sauke alkur'ani abu kaza ya faru duk al'imam na hajar sai da ya batu a kansu a cikin wannan littafi na bazlul ma'ud fi fadlil ta'ud وقد ذكرت هذا الفصل أبسط من هذا في أول شرح صحيح مسلم رحمه الله وبالله التوفيق الإمام النووي يتي نا أنبتي في يد هكذا فائي أتتم فرق شرح صحيح مسلم هذا في متن يقوم أتن يدوبا كنا المنحاج كنا على شرح صحيح مسلم بن الحج حاج على شرح صحيح مسلم بن الحجاج وشيني وبالله التوفيق eh wallahu hukunji saboda haka wannan misali ne fa'idar ambatansa saboda ne saboda dan adam ya rika tuna cewa duk wani abu da zai faru da shi a zamaninsa to ya koma baya zai ga wani abu ya faru da mutanen da suke kafin shi kuma nasu ya fi tsanani fiye da nashi ya suka yi mu'amala da wannan kuma ya suka tsallake shi ma sai ya ɗau darasi ya ɗau izina a cikin abin da ya faru da su shi ne wannan babu jawazi ilami ashabil maiti wa qarabatihi bi mautihi wa karahiyatin na'i wannan babi ne sabo bayan mala ya gama mana bayani akan ta'aziyya da kuma wannan fasalin da ya ware domin bayani akan annoba to sai ya ce babu jawazi ilami ashabil maiti babu halaccin a zanar da iyalan mamaci da mazuwansa da abokanansa wa ƙarabatihi da danginsa bi mautihi cewa ya rasu kai ka san wane ya rasu to ba laifi ba ne a shari'a ka kira na kusa da shi ka sanar da su suna nesa ka faɗa musu amma ka ta hikima don wani in ka faɗa masa to zai taɓa manta da kai ba har ma shi ya mutu kai ma ka mutu da ya gan ka kawai sai zata labarin mutuwa za ka kawo shi to sai ka sa hikima da aka ce a faɗi sannan ba kowa aka ce faɗi ba eh, ba kowa yake yaɗa mu yake ba da labarin mutuwa ba wani bai iya ba wani kana iya faɗa masa mutuwa shi ma ya mutu to kaga haka aka ce a shari'a shari'a ta zo ne da ai ta mutuwa Hmm? so da ka sai an sa hikima sai an yi wa mutum shimfiɗa babban misali shine na matar abu talhatal amfani mamar anas wannan mata ta karantar da darasi babba duk wanda za ka ba shi labarin wani ya mutu to ka ɗau darasi daga gare ta sai da ta ba mijinta abinci ya ci ta kwantar mashi da hankali ta biya masa bukata sai ta zaunar da shi sai ta ce mai gida mutane ne suka ba da muka je muka yi aro muka aro wani abu a wajensu sai suka zo sai suka ce mu ba su kayansu za mu shiga damuwa sai ce saboda mun gode ma da suka taimake mu duk wanda ya baka aron abu ai ya taimaka maka shi ce sai ta ce to allan da ya ba mu aron ɗan nan ya an shi kayan shi kuma da ba ta wa ɗan wanka ta shirya shi ta sa mai likafari ba shi nan kwanci ta lullube shi akan gado ya dawo ya tambaye ta ce ya yaro ta ce ai ai ai ai ya fi ya fi lafiya fiye da da yi mana yi eh. kuwa askanu min maka ya fi nutsuwa fiye da da ya fi nutsuwa mana yanzu ba makarantar annabi ibrahim zai tafi ba alaihi salatu wassalam to da makaranta annabi ibrahim da duniyar nan wacce ta bi sai ka san ba za ka hada ba manzon da yace zararin musulmi ne yaqfuluhum ibrahim ƴaƴan musulmai da suke rasuwa suna ƙanana ba su girma ba to annabi ibrahim Allah yake sa su ya kula da su to yana kan makaranta kaga yana zuwa askanu min mata to kaga shine wannan kaga ta rage mishi ne ta rage mishi damuwa da yana nesa ta rage ihu ba waya a lokacin ko ta ce wani ya ruga da gudu duk halin da yake ciki ya faɗi cewa ɗan shi ya mutu ya zo kana jin ya zai dawo duk da wannan hikimar fada da ta yi sai da ya mata faɗa sai da ya faɗa ya ce shi ne kika bar ni sai da na ci abinci ne kaza ne kaza sannan ta ƙara lallashin shi kaga wannan a cikin mata ka tara miliyan to ina jin ita ce shugabansu don da yawan mata ba su da wannan karfin halin Allah bai ba su wannan darajar ba wanda Allah ba ba su da yawa to shine wannan kada wani ya ji an faɗi wannan kawai shi kenan wa karahatin na'ayi sannan an hana a shari'a sanarwa ta hanyar kwakwazo a sanar da mutuwa hatta in wannan sanarwar da ake a inna lillahi su uku gaban kai ce ya wallahi ba daidai ba ne ko ba shari'a ta karantar ba ko ɗazu-ɗazu nan na ji wani muna muna muna muna muna karatu a kuma a wannan lokaci wallahi sai daga bana ya faɗi ba haka ba haka ake ba a cikin hikima ake sanarwa روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذوا بي أحدا كنجكو سجدنا حذيفة رضي الله عنه يتي إذا نرسو قوكو تدقوا لي إني أخاف أن يكون نعيا إنا جنسورا كد سنرد متواتا تكسن شي نعيا تزم تقوى قوازو Fa inni sanaitu rasulallah sa sama yanayi a Amina Tabbas na ji mazan Allah sama yana hana kwakwazon sanar da mutuwa. A ayi kwarmatu yi kormatu. Ina baku wani labari kusan shekara, ina jin shekara fiye da talatin. Muna yara za mu tafi makaranta. Wata mata ta mutu. haka suka rika durowa an zo da ita daga asibiti an taho da gawar daga asibiti suka rika jira a mota pickup suna durowa mata suna kadar kucin mana gaggawa har yanzu ina gani ta an ni ara suna durowa a mota suna cewa wai kadar ku ta musu gaggawa tun su gaggafi ne ko da za a ce ka kwanta da su su tafi ba za su tafi ba har ƙarya suke yi ba wata gaggaba wata gaggawa da aka musu to shi ne lisai na huzaifa radiyallahu anhu yi wasiya ya ce ka a mashi kwakwazo domin kwakwazo akwai cutar da mutane a ciki akwai kwakwazo akwai cutar da mutane shi sa bayan Allah sukan yi wasiya cewa waɗanda ake sanar da su wanda za a sanar da su sun mutu su ne waɗanda za su zo su halarci sallah ba kawai a yada ba irin yadda ake yada wannan a rediyo ba laifi ba ne malamai sun ba da fatawa cewa in an yi ne don a sanar da cewa a zo a masa sallah ba laifi amma bayan kwana biyu sai kuma a je a kai gidan rediyo to me ake so a yi ana sanarwa ne masu bin shi bashi su zo ko ku waɗanda yake bin su bashi su ji mutu domin su zo su biya ko ba kwa lura da wannan wani zubin za ka ga mutum sai bayan kwana biyu ya mutu sannan sai ka ji ana sanarwa cewa Allah ya wani rasuwa shekaran jiya ko kwana biyu da suka wuce so da kai sanarwar da ake bukata ta mutuwa ita ce a tashin farko a sanar da waɗanda za su zo su mishi sallah su ake bukata in an samu mutane da za su zo su masa sallah to ba bukata sai ka ta sanarwa domin ai labarin mutuwa bai boyuwa ko ba daɗe ko ba jima za a yi to Allah ya sa mu cika da imani mun karanta wannan hadisin kwana ɗaya sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in